بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو ذياب أن سبحانه وتعالى ومسكين يدسل أن يشير سيسات أحد وأن ساتيات لحد ومشا شدة وتن جمادة الأولى هجرة من صلى الله عليه وسلم wanda ya daidai da shi daga watan biyar a shekara ta 2012 a lissafin milaniya a kuma ci gaba da karatunmu na sirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin abu haifin maktub har yanzu muna a karanta bayanan da malamin ya kawo muna a wannan littafi dangane da hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da fitarsa daga makka zuwa madina yau inda za mu tashi shine inda yake cewa fi tsari madina ce haka ne wato akan hanyar zuwa madina wasu abubuwa da dama sun auku to ya so ya kawo mana kuma riwayoyi sun bambanta da dama akan menene ya auku ya yi kokari dai ya kawo wasu daga cikin riwayoyi da aka samu daga sahihain wasu kuma daga dai wasu littafai din duk da akwai wasu kuma da 'yan maganganu dai a kansu amma dai ga yadda abin ya ambata din ya ce fi tsariƙi ilal madina a kan hanyar madina ya ce wahina hamadat naru talab yayin da wutar neman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da abubakar ta kwanta talafa shine hamadat a wata waƙafat a'malu ce taftish kuma ayyukan checkpoint da aka sa in wuri ya dauriya ta tafish abubuwan kama wannan zance ne irin na zamani ma'ana gungu-gungu na 'yan sandan patron wanda aka kafa don su yi taftishi su yi bincike su bincike inda manzan Allah sallallahu alaihi yake su ma duk suka saurara wa Ah, sa'iratu ƙuraishin kuma sannan zaburar da ƙuraishawa suka yi duk talafa ba da simrari al-mutaradati al-hasisa salasata ayyamin biduni jadwa bayan dogewar wannan nema da suke ta yi in an ce shi ne mutum ya gudu ana neman sa ko kuma dai ya tafi wani wuri ana ta bi ana nema alhafisa ta gaggawa da suka tada hankalinsu a kanta to bayan ta shuɗe wajen kwana uku ana ta yi biduni jadwa ba tare da wani amfani ba ta hayya a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sahibuhu to sai manzon Allah sallallahu alaihi da shi da abokinsa Abubakar radiyallahu anhu suka kintsa lil khuruji ila al madinati don fita zuwa madina وكان قد استأجر عبد الله بن أوريقيت وأوريقيت دام أقوم سلقا لو تحير عبد الله بن أوريقيت وكان هاديا خريتا يا كفن شدا ما آمنين ومتاني حياني وررني شيني ماهرا بالطريق مثلا حياني سوسي وكان على دين كفار قريش كما دام أنا كان الدين قريشاوه kafiran ƙurayshawa wa aminahu ala zalika suka amince da shi akan haka suka yarjejeniya wa sallama ilaihi rahilataihima suka kuma mika masa abun hawan nan nasu guda biyu wanda mun karanta daga abin da mun karanta daga bukari ko wa wa'adahu ghara saurin suka alƙawari da shi wurin su shine kogon saur ba'da salati layalin Ah, birahilatayhima bayan kwana uku ya zo musu da wannan dabbobi ah, abun hawa guda biyu laƙuman nan guda biyu ya zo musu da su bakin kogon wato sau falamma kanat lailata litnaini lokacin da daren litinin ya zo wato hurata rabi'in al'awwal a ah, ranar farko ta rabi'in al'awwal an ce gurra ana nufin awwal shahar al-yawm al-awwal min ash-shahr farko na watan rabi'in al a shekara ta daya bayan hijira ma'ana shekara daya ta lissafin hijira wato 16 ga watan Septemba a shekara ta 622 ja'ahuma Abdullah ibn Urayqit bin rahilatayn sai shi Abdullah ibn Urayqit da aka wani alkawari da shi zo da wannan dabbobi guda biyu وكان قد قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم كما دام أبو بكر يبيع من ذا الله صلى الله عليه وسلم عند مشاورته في البيت lokacin da ya zo neman shawararsa a gida din nan duk mun karanta a baya inda yake ce masa bi abi anta ya rasulullah ubana fansa gare ka ya rasulullah khud ihda rahilatayya hataini ka dauki ɗaya daga cikin shagoyin nan nawa guda biyun nan ka dauki ɗaya wa qarraba ilayhi afdalahuma kuma ya miƙa masa wadda ta fiɗi ma'ana mafificiyar ya bashi faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bi saman yace zan ba da kuɗi ne ba kyauta za ka ban ba wannan duk mun karanta ne wa atatuhu ma asma'u bintu abi bakr asma'u yar abubakar radiyallahu anha wa radiyallahu an abiha tazo musu bi sufratihima tazo musu da abincinsu na gaya mana abin da ake da sufra shine abincin matafiyi idan aka sa shi a cikin buhunsa za a ba shi ya tafi da shi guzurinsa yanzu kuma a zamani yanzu in aka ce sufura ana nufin leda ko abin da ake shimfiɗawa a ce abinci aka sai a tattare shi a je a zubar ah, wa nafiyat an taj'ala laha asaman da ta kawo wannan dan buhu da aka sa abincinsu da su a ciki sai ta manta an taj'ala laha asaman ta sa masa wani madauri da zai daure bakin shine asaman falamma irtahala yayin da suka kama hanya sun daga sun tafi zahabat sai ta tafi litu'alliqa sufra dan ta rataye wannan wata ta daure wannan sufra fa idza laita laha isamu sai zama ta fahimci cewa babu igiya a jikinta za iya daure bakin kusa akwai buhu da akan bar igiya haka a saki haka idan in ka zo ka sa kaya a ciki kamar irin ba a daɗe ba mu ma ainihin buhun gishiri in za a yi tafiya da shi ake tafiya ko lokacin ba akwati yawwa haka ne aiko mana yawwa sai zama cewa a ɗan sa buhun cewa akan saki ɗan wani abu a jikin guntun kamar abin nan mazaji a bakin yadda zai zama in an sa kayan a ciki sai a ɗaɗɗaure kuma sai a sa wannan igiyar sai a ɗaure bakin sosai to shi ake ce ma isab yawwa to da ta duba ta ga babu fa shaqqat nitaqaha bithnayn ma'ana sai ta yanka gelanta nitaq shine gele da ake daure ake yin damara da shi so ta kwance shi sai ta yanka shi gida biyu ta keta shi sufura sufra bi wahid sai ta daure bakin wato sufura din da wannan wato buhu sai ta daure shi da wannan ah, gelinata gefen da ta yanke wan tafaqat bil akhar ta kuma yi damararta da ɗaya da ya rage fa summiyat daga nan ne ma aka sa mata suna ake ce mata zatun ne. mai gele guda biyu saboda ɗaya ne ta mai da shi biyu wannan duka daga cikin sahih bukhari ya rawaito ya dauko wannan magana kuma akwai ta a cikin ibnu hisham har yanzu yake sun marta ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam to sai tafiya sai manzo Allah sallallahu alaihi ya kama hanya wa abubakar tare da abubakar wartahala ma'ahuma amir ibn fuhaira suka tafi tare da yaron abubakar mai suna amir ibn fuhaira وأخذ بهم الدليل عبد الله بن أريكت على طريق السواحل سيشي الدليل mai shiryar da su hanya ma'ana mai nuna musu hanya eh jagora mu kira jagora duk jagora yana da wata ma'anar ta shugabanci amma nan ana nufin wanda zai wuce gaba ka bi shi saboda ya nuna maka hanya hmm. sosai shi wannan jagora abdullahi bin uraik da aka ɗauke shi haya sai ya ja da su a latsari sawahil suka bi hanyar wato gabar bakin teku hmm. maimakon su kama hanyar madina su yiwo arewa za mu ji dai kamar da zai gaya mana nan sai suka yi kudu kamar za su tafi yaman sannan daga ba suka dawo kan hanyar bayan sun yi nisa ya ce wa awwala ma salaka bihim ba'da al min al-ghar farkon hanyar da ya bi da su lokacin da ya fita daga wannan ah, kogo suka fita daga wannan kogo annahu am'ana fi tijahil janubi ya tsananta shine am'ana ya tsananta sosai fi tijahil janubi wajen yin bangaren kudu mun sani cewa makka tana kudancin madina ne idan mutum yana madina zai yi sallah dama yana kallon alƙibla alƙiblar kuma shine kalli inda maka take maka kuma tana kudancin madina don haka kun gama ashe makkan idan mutum zai zo madina daga cikinta ina zai arewa ɗauwa to wannan dalilin nasu ma'ana jagoran da zai nuna musu hanya da ya fita daga makkan maimakon ya kama hanyar ya arewa sosai ya kama hanya dodar sai ya yi kudu ma'ana ya ƙara lausawa kudu da bayan makan kenan shi kuma nan idan mutum ya yi nan wurin ba inda za shi sai yamma hmm. to shi ne kama wannan hanya fiti jahil janubi ana cewa janub ba junub ba hmm. a yaman bangaren yaman sun mattajaha garban nahawar sahil sannan bayan ya yi kudu sai kuma ya juyo ya yamma kuma nahawar sahil ya yi tinkari inda gabar teku take hatta idza wasala ila fariqin lam ya'lafhu an-nas har sai da yaje wata hanyar da mutane ma ba su saba da ita ba shine lam ya'lafhu an-nas ittajaha shimalan a ittajaha shimalan sai kuma ya kama hanya zuwa shamal in ce shamal shine wannan bangare na na na ta gaya mana ko wannan bangarorin guda hudu in za a faɗi sunansu da larabci arewa shamal ake cewa ba shimal ba in an ce shimal hannun hagu kenan yawa kudu kuma ana cewa جنوب ba junub ba yamma garb gabas kuma ana ce mata sharq yawa to nan ثم اتجه غربا نحو الساحل حتى إذا وصل إلى طريق لم يألفه الناس اتجه شمالا سيكم كما يي على مقربة من شاطئ البحر الأحمر كسد آه، لكم دبدة gabar tekun da ake cewa albahar bahr al-ahmar shine muke cewa maliya yawwa wa salaka tariqan ya kuma shiga wata hanyar da lam yaslukhu ahadun illa nadira babu wani mutum da yake shiga wanda yake bin wannan hanya din wato ba safai ba dai akan samu wanda zai bi wannan hanya shine ma'anan nadir hmm. abinda ba a saba yin sa ba shine ma'anan abinda ake nufi da nadir seldom وقد ذكر ابن إسحاق المواضع التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق تو ابن إسحاق أقول قلن دي يا أنبتي ونن هنيا دا من الله صلى الله عليه وسلم ko wuraren da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi ta gunsu a wannan hanya din akwai wata kungiya yanzu a madina a wannan shekarun tana nan har yanzu da suka sawa kansu ƙungiyar harkar tarihin madina da kuma kula da asaf abubuwa dai na tarihi din nan ah, yau shekara uku kenan nake ji labarin sun tsara wani ma suka ɗauko shi daga makka suka bi wannan magana da su irin ibn ishaq suka ambata da yaqutul hamawi don shi ma ya faɗi wannan akwai kuma wani malami ibn khardazamba a harda guba sunansa kenan yana da littafi sunansa almasalik wal mamalik shi ma ya rubuta don ya bayyana maka sunayen hanyoyi zai ce maka daga makka in za ka je madina ga hanyar da za ka bi kamar wani malamin gurafi tun a wancan lokaci daga maka in za ka yamin ga hanyar da za ka bi ce za ka bi ta waje wuri kaza za ka yi gabas sai ka yamma sai ka dawo wuri kaza haka gaba ɗaya yana nan littafin yana nan kuma an buga shi Hmm. al-masalik na mamalik na ibn khardabuba sunansu kenan daga ji kun gaba asali ba bane yau wato irin su sun rubuta waɗannan to sai waɗannan mutane masu wannan ƙungiya din suka sami wannan irin rubuce-rubucen suka biyo hanyar duk inda aka faɗa suka tsaya don su tabbatar su kwalkwale su ga wannan wurare din hmm. a ah, shi ne yake gaya mana cewa wa qad zakar ibn ishaq mun karanta wannan ko qala ibn ishaq din yana cewa yanzu ne magana zamu karanta ta ibn ishaq ce mun san kuma waye ibn ishaq ko a harkar sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da dangane da riwayoyinsa a tsarin hadisi malamai suna da maganganu cewa yana da tadlisi inda ya ce an to riwaya sabu'ifa ce idan bai tasrihi bis sama ba sai amma dai a bangaren abin da ya shafi sira malamai sun sakan masa yayi kokari sosai babu wanda ya tara abin da ya tara bayan manyan marubuta sira irin su Musa bin Uqba da Zubair bin Bakkar da makamantansu to yake cewa lamma kharaja bihi ma ad-dalilu yayin da shi jagoran nan da aka dauki haya ya nuna musu hanya ya fita da su salaka bihi ma asfala makka sai bi musu kasan makka ba da tun da maka tudu ne kan dutse to sai bi ta kasa summa madha bihi ma ala sahil sai bi ta hanyar gabar ruwa hatta aradu tariqa asfala min usfan har ya hadu da hanyar ya ketare hanyar inda ta biyo ta wato usfan nan za mu ji gaskiya sunayen wurare wasu sunaye baki sosai mafi yawa duk sunayen wurare ne ba da za ka da su ba wata fassara ne da su ba amma sai mu kamar a maka sai bi ta ko sai bi ta masaya aga babun da zaka zo kana fadar me ma'anar masai me ma'anar ce ko ba ko ko sunayen mu da yawa mutane ba san ma'anar sunayen kamar yadda malamai suke cewa al asma'u la tu'allal yawwa da haka za mu ji sunaye ne ga sunan duk na wurare ne yace ma salaka bihi ma ala asfala amaj sai biyo da su ta kasan amaj shi ma sunan wuri ne sun jaza sannan sai ketare bihi ma hatta arada bihi ma tsari har ya gita hanyar ba'da an ajaza qudaidan bayan ya wuce ƙudaid wannan qudaid yana nan har yanzu da wannan suna ɗin. a ajaza bihima min makanihi zalik sannan ya ketara da su dai daga wannan wurin a fasalaka bihima al-kharrar ya bi hanyar al-kharrar thumma salaka bihima saniyatul marra saniyatul marra asalin saniya shine tudu da akan zo akan bi ta wurinsa kafin gari sai kuma ake kiran kofofin gari da shi akwai saniyatul wada'i ko saniyatul fida da makamancin waɗanda zamu je ana faɗa a wata riwayar saniyatul mar'a aka sa amma dai wannan da aka sa ne shine wanda ya fi saniyatul mar'a sun masalaka bi ma liqfan sannan ya bi hanyar liqf ثم bi ma madlajata لقف sannan sai bi da su ta madalajar liqaf almadalaja suka ce abinda ake nufi shine makalid dalj ad-duluj nan ce duluji shine ko suna cewa ad-daliju in an ce mutum dalib ne shine mutumin da yakan ɗebo ruwa a guga ya zo fara shi a kwarin da ake wato tara ruwa domin noman rani shine alhaub a asalin mai wannan aikin shi ake ce ma addalij don haka madlaja shine hanyar ruwa ta wurin da ake ce ma liqaf ثم a mijaj haka yasa a nan ko yawwa istabtala bi ma'ana dakhala in aka yi itlaqin sa akan wadi yawa wadi ne ma'ana kwari da ake ce ma mijaj kamar da ya faɗa anan amma yaqutul hamawi a littafin sa mu'jamul buldan akwai wani malami sunansa yaqutul hamawi ya rasu a karni na farko karni na bakwai yana da littafi mai kyau sunansa mu'jamul buldan kuma littafi ne da har zuwa yanzu malamai a larabtali ba littafin da aka fi dogaro da shi wajen bayanin tarihin garuruwa da inda suke da hanyoyin su irin wannan littafin mujalladi takwas ne babba wani mutumin sham ne da asalinsa barume ne ya musulunta ana ce masa yakutu alhamawi mutumin ruma ne hmm. tun a karni na bakwai tan kafin su ibnu taymiya ma wato shekara 600 da wani abu lokacin da ya rasu kenan to yana da littafi mu'jamul buldan a ciki da na koma sunan wannan garin cewa yayi ba mijaji bane majah ne da fatahan mimu da jimu da kuma ha'un ba mai ha'un din ba mai digo ba yace wannan shine abin da ya samu daga waƙoƙin da azubair ibn bakkar ya ruwaito azubair ibn bakkar kuma yana cikin aqdamin mutanen da suka rubuta tarihi ko sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine sai ke cewa wannan wurin abin da yake sahihi gwargwadon bincikensa ana karanta shi majah ba mijaj ba kamar da ya kawo a gaba ya gyara amma kamar da shi mai ruwa zamu ga ya sake maimaitawa amma sai ce mijah shi kuma mun gani nan gaba ko inda ce sun masalaka bihi ma marjaha mijah kaga sai kawo shi amma kuma da ha'un ɗin yau to wannan na biyun shine wanda yake sahihi gwargwadon yadda a shi yaqut alhamawi ya ambata a sannan kuma sai ke cewa sun matababbala bihi ma sannan ya bi hanyar marja'a min zilgubwai ya bi ta wannan wuri na da ake ce ma zilgubwai sun na a zikashirin sannan ya shiga kuma zikashirin wani bi sunan wadi wadi ne da kwari kamar da za ka bi mu yanzu nan in a zamanin yanzu ne za ka yi tafiya inda da kafa ne za a ce ka bi ta jigawar ina ne ai ka idan ka bi daga hanyar daga jahu daga ina ne daga kyawun ne zuwa jahun ko shine jigayin nan da saboda su aka sa wa jihar jigawa suna jigawa da yawan kusan je sun gani ko yau wani saboda zuwa makaranta ko zuwa daurin aure dai mutum zai fita dai je wannan gurin ne gani daga kyawa kafin ka je jahu za ka ga wasu sun ce wajen ashirin da wani abu ne yadda za ka a tudu a sauka a sake hawa wannan ne muke ce musu jigayi yawwa to irin wannan kamar irin wannan sunayen ne cewa a bi ta wannan jigawar ko jigawar wane ko kwarin wane wanda kila wani ya taba zama a gun ne ya sa wannan abu wurin da suna irin yadda muka ji a yace summa akhadha bihima ima al-jadadid sannan ya bi hanyar jadadid sun ala al-ajrad sannan ya bi ajrad summa salaka bi za salmin min batni a'da ya bi ta hanyar za salmin wato daga kwarin a'da madlajata a ti'ihina haka yasa a nan ko to shi ma ya yaqutul hamawi ya ce nan a asali ti'ihin ne yadda ya kamata a karanta ya ce ta'un da kasara ainun ma da kasara ha'un kuma da shadda ya yace sunan wurin kenan wasu kuma sun babbinsa sa kamar da gina a wasu littafan a hina asali dai tun da sunan wuri ne layu yu'allal shi ma ya bi ta wannan mahagangaren ruwa na wannan wuri da ake ce ma fi'ihin ko fi'ihin ko tu'ahan ko dai menene sun ma'alal ababid sannan ya bi ta hanyar ababid ثم أجاز بهما الفاجة sannan ya zo alfaja sun mahaba ƙabi gima al'arj sannan ya zangaro ya shigo al'arj sun masala ƙabi gima saniyatan a'ir sannan ya zo saniyatan a'ir an yamini rakuba a kan daman ɓangaren ya kuba hatta haba ƙabi gima batsina rifmin ko ri'imin kai sannan har ya gangara kwarin da ake ce ma ri'im sun ma bihi ma ala kuba har ya wato kuba wanda duk wannan wurare ne da mutum zai bi idan zai zo makka ku duba ku da wannan abubuwan suke da muhimmanci a musulunci kun fahimci wani darasi a nan menene muhimmancin ambatan waɗannan sunaye saboda alaƙar su ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa bin wannan guri ya bi ta nan gurin an biyo ta nan an biyo ta nan idan wannan abin yana da muhimmanci kullum ina nuna mana irin wannan darasi in wannan abun yana da muhimmanci har za a ambace shi wannan abu ne kuma mai muhimmancin da ya kai a ce manya-manyan sahabbai har a ce musu kafirai mutanen banza saboda ba su bi shi ba kuma ba a kawo mana shi a cikin qur'ani ba ba a kawo mana shi a littafan hadisi ba ballanta na irin waɗannan littafan sira mun fahimci abu kullum kana ganin abin da malamai suka bi wa muhimmanci da damuwar da aka yi da shi sai ka auna irin shi ne amfanin karatu dama kai amfani da kanka da kwakwalwa ka ce kai wannan abun har ya kai muhimmancin a rubuta shi da irin wannan abu a ce ya bi ta nan wurin ya bi ta nan har wani ya zo ya saba ce a'a kai asalin sunan garin ma ba kaza ba ne, kaza ne a je a duba kaza saboda na bincika saboda me abin yana da muhimmanci saboda alakarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe wannan abu ne wanda ya zama rukuni a wannan addinin amma kuma babu ambatansa a ƙur'ani babu ambatansa a hadisin a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa wanda duk bai kaza ba bai imani da kaza ba ba musulmi bane sai daga baya a samu wanda zai fidda manya manyan waɗanda suka kawo musuluncin nan suka yada shi suka zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka taimaka masa akan yada shi a fidda su daga cikin abin da annabin ya sa su a ciki saboda kawai wasu abubuwa da aka samu daga baya wannan abin yana cikin abin da ya kamata mutum ya rika lura da shi a lokacin da yake karanta abubuwa a musulunci Allah kyauta mana Yake wa haka ba'd ma waqa'a fi tariq in ce haka da ilaika ma'anarsa khudh a larabce yawa ga karbi ga wasu abubuwa da suka auku akan hanya zan ambata maka su yawa shine sai yake cewa daga cikin abubuwan da suka auku akan hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa Madina dinnan wancan da ya gaya mana hanyar ne a dunkule kuma idan kun koma littafan da na ambata mana da za ku samu damar ko ganin su irin su wancan littafin almasalik wal mamalik da su yaqutul hamawi za ku ga karin bayanin da su ma suka kawo akan sunayen waɗannan wurare din to a nan kuma zai gaya mana abubuwa ne da suka auku akan hanya awwalan abu na farko shine rawal bukhari al-imam al-bukhari ya ruwaito an abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu cewa abubakar as-siddiq radiyallahu anhu ya ce asraina lailatana mun yi tafiya da daddare in an ce asra da sara duk ma'ana daya tafiya cikin dare subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid haram ila al-masjid al alladhi barakna hawlahu an ce asra shine da ma'ana tafiya cikin dare yace asraina lailatana mun yi amfani da wannan dare gaba ɗaya cikin tafiya wa min al washe gari kuma ma'ana da safe hatta qama qa'imu zahira shi ma muka yi tafiya har lokacin da qa'imu zahira ya tsaya me ma'anin qa'imu zahira ma'ana ranar ta zo tsakiya can balarabe yana cewa qama qa'imu zahira idan ya zama babu inuwa lokacin da zaka duba komai ba shi da inuwa shine ake nufi da qa'imu zahira kamar ka ce wa qafa qa'imu zahira abinda zai nuna mana a zahar to yana tsaye kyan babu inuwa ba inda za ka duba wani abu yana da inuwa kun ga tsakiyar rana kenan nan a wasu lokutan idan za ka ce kamar sha biyu kana karkatawa ka sun ba za ka ga kana da inuwa ba ma'ana dai tsakiyar rana wa khalat tariqu hanya kuma ta zama ba kowa hmm, saboda zafin rana kowa ya tafi ya buya la yamurru fihi ahadun babu wani mutumi da yake wato bin hanya ɗin. yace fa rufi'at lana sakhratun tawilatun rufi'at ibn hajar ya fassara yace abinda ake nufi zaharat sai wani dutse dogo kuma babba ya fito mana ma'ana sai ya bayyana gare mu kana cikin tafiya kawai sai ga abu a gaban ka shine ma'anan rufi'a laka ko kuma zahara laka mun gani ma'ana suna tafiya sai ga wani dutse wanda yake yana da tsawo laha zillun lam ta'ti alaiha shams yana da inuwar da rana bata zo masa ba ma'ana akwai guntun inuwa tare da shi ranar bata zo masa saboda tsawonsa ga guntun abin da zamu iya samu mu zauna mu huta a ciki fa nazalna inda hu sai muka zauna a gindin wannan dutse din mai dan tsawo wa sawaitu linnabi sallallahu alaihi wa sallam makanan biyadi na daidaitawa manzon Allah sallallahu alaihi wurin da zai zauna in abubakar ya ce na goggoge idan misali turba ya ce ko ƙasa ko tudu ya ce goggoge mai da ita labin sosai ya gyara wa manzan Allah sallallahu alaihi wuri dan ya zauna kuma dan ya kwanta ya namu alaihi ya ce dan ya bacci ya ce wa basattu alaihi farwatan na shimfiɗa masa a buzu ina ce farwa ana nufin buzu kamar na dabba wato gashin da aka cire daga cikin dabba farwa kenan haka ake kiransa da larabci shine da turanci suke ce mafa f u yawa asalinsa kenan shi kuma duk ka za ga cewa ana samun waɗanda suke suke samu idan an kashe dabba sai a yanki wannan bangaren ko ko a musu jaka da shi ko a musu riga da da ake kaya irin na fatar zaki ko fatar eh, damisa to nan shi ake cewa farwa yawa to sai ɗauki wannan farwa sai shi fida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ibn hajar yana cewa a cikin riwayar yusuf ibn ishaq abinda yazo shine fa farashtu lahu farwatan yawwa sai na shimfiɗa masa duk da ma'anarsa wani ya fassara mana basattu alaihi ba yana nufin annabi ya kwanta shi kuma ya shimfiɗa abun a kansa bane ana nufin ne wa manzo Allah sallallahu alaihi shimfiɗa dan ya kwanta akan wannan abu saboda taushi taushin jikin gashin dabba din radiyallahu an abi bakr wa sallallahu ala nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace wa qultu sai nace da shi nan ya rasulullah yi bacci ya manzon Allah wa ana anfudu na ma haulaka zan karkaɗe maka abin da ke jikinka yana nufin ibn hajar yace na kura yana nufin kurar da take jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abubakar ya zauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta abubakar ya zauna yana karkaɗe masa kurar da ta taba shi da duk wani yayi da yake jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wasu kuma a wani tafsirin ibn hajar yake cewa zai iya daukar kuma abin da ake nufi an anfudu ma haulaka in karkaɗe maka abin da ke kewaye da kai ma'ana ya zagaya ya tabbatar da cewa ba wani mutum mai tahowa shi ma'ana ya karkaɗe mata wani abu da zai ga zai iya tahowa wurinsa ko mai rai da zai cutar da shi ma sawa'un dabba ko kuma wato wani daga cikin waɗancan mutane da suke neman su duk ya ce dai duk wannan zai iya ɗauka ɗin fanama sai annabi sallallahu alaihi sallama ya bacci wa kharajtu abubakar ce ni kuma sai na fito an fudu ma haulahu kaga ne har ibn hajar ke cewa wannan shi ya fassara mana abin da ake nufi ma'ana ta biyu ba kada kula ba yace sai na fito dan in karkade masa abin da ke kewaye da shi ma'ana in kade wani abu da zai iya lufo shi mun gane wannan yawa sai ce wa karastu anfudu ma hawlahu fa idza ana dira'in muqbilin bi ghanamihi in gane aida shi ma kara fassara mana yace fa idza ana sai ga ni ga dira'in wani mai kiwo muqbilin yana fuskantowa bi zanamihi da tumakinsa ila sakhrati ya tinkaro wannan dutse din yuridu minha misla alladhi aradna shi ma yana neman irin abin da muke nema ma'ana yana neman inuwa ya samu da inda muka samu wannan inuwa shi ma yazo dan ya sami wannan inuwa fa qultu lahu sai nace da shi shi wannan mai kiwo din liman anta ya gulam kai kuma nawaye tunda dama bayi sukan dauka sai musu kiwo yawa yana ganin sai ce kai kuma waye ya mallake ka faƙala sai ce lirajulun min ahlil madinati aw makka sai faɗi sunan wani mutum daga mutanen madina ko makka to anan kamar yadda ya faɗa akwai kun ga akwai kokonto madina ne ko ko makka ibn hajar al-asqalani yake cewa a ah, wa ka'anna shakka min ahmad ibn yazid yace ina jin wannan kokonton daga wurin ahmad ibn yazid ne ma'ana ɗaya daga cikin masu riwaya yace fa inna musliman domin ku al-imam muslim ya ruwaito min tariqil hasan ibn muhammad ibn a'yun ya ruwaito daga hanyar wato ta hanyar al-hasan ibn muhammad ibn a'yun an zuhair daga zuhair fa fihi li rajulin min min al madinati. yace abin da ya faɗa yace rajulun min ahlil madina shi bai faɗi makka ba a fa waqa'a wa waqa'a fi riwayati yace akwai riwayar khadij wanda daga cikin marwayata ana ce masa khadij zan ashe daga cikin sunan maza akwai khadij mace kuma a ce ne khadija ko to namiji kuma khadij kuna sawa <laughs> yawwa to shine sai ke cewa fi riwayati wa waqa'a fi riwayati khadij a riwayar khadij ya zo samma rajulan min ahli makkata wa laysa fihi shak wa lam yashukka fi yace a wata riwaya ta khadij kamar da muslim ya ruwaito ya ambaci wani mutum daga cikin mutanen makka ba tare da kokonto ba cewa ya rajulun min ahli makka nan an samu kokonto ko akwai riwayoyin da babu kokonto wani gun kuma an ce ahlil madina yawwa har yanzu kuma yace wal muradu bil madinati ibnu hajar yace wal muradu bil madinati makka abinda ake nufi da madina ana nufin birnin makka ba ana nufin madina ba mun gane wannan yace wa lam yurid bil madinati annabawiyya ba a nufin madina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace li annaha hina idin domin ku a wannan lokacin ita madina lam takun tusamma al madina bil madina ba a lokacin ba a fara kiranta al madina ba sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya koma garin ana sunansa yasrib tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya koma shine ake cewa garin Al-Madinatu almadinatu nabawiyya yawa ba kuma wani gari a duniya da yake da wannan sunan da alihun da lam a ce masa Al-Madina kawai a shuru sai dai a ce madinatu kaza birnin kaza birnin kaza amma a ce maka birni kawai a shuru ba tare da an ce ah, birnin kaza ba to babu sai madina ita kadai saboda ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce al-madinatu an-nabawiyya yawa to shi da abin da malami ke nufi yace to sanna madina ce wa fi riwayati isra'il a riwayan isra'il kada wani ce ah, ya isra'ila kuma akwai wani marwayaci sunansa isra'il bin yunus fiqa ne babba daga cikin malamai da suke riwaya daga cikin magabata yace shi kuma a riwayarsa li rajulin min quraishin sammahu ma'ana da ya tambaye shi kai kuma waye ya mallake ka wane ne ubangidanka sai ya ce wane ne sai ya faɗi wani mutum daga cikin ƙuraishawa to shi ne malamin ya kawo mana shi a ƙasa nan a cikin abin ɗinsa ko hashiya ai ga ya ce wafi fi riwayatin li min quraish ko to ne ita ce riwayan isra'il ibn yunus yawa sauran riwayoyi kuma kamar da muka ji ibn hajar ya faɗa na kawo mana an faɗi almadina kawai babu kokonto an faɗi kuma makka wannan ya nuna mana cewa abinda ake nufi da almadina ana nufin makka ba ana nufin ita gari makka ba musamman kuma yake cewa ibn hajar domin wurin ya yi nisa a ce mutanen madina suna zuwa hannun wurin kiwo yau domin ba su yi nisa sosai daga makka ba mun fahimci abin ko ba to shi ne ya ci gaba yake cewa ƙuntu abubakar sai ke cewa a fi ghanamika laban wannan tumakin naka akwai za mu samu nono a jiki ma'ana za mu iya tatsar wata mu sha nono ko awaki kala sai ya ce na'am za a samu kuntu nan ibn hajar ya maganganu haka da tsawo akan ya aka yi za su sha da izini ko ba izini da sauransu da magana cewa ai mutumin da abubakar ya tambaye shi ai ya tambayi yaron ya gaya masa sunan mutumin kuma abubakar ya san sunan ya san mutumin ko abokinsa ne wanda shan abunsa ba wata damuwa a ciki mun san akwai irin wannan izinin da yakan faru tsakaninka da abokinka kai amfani da kayansa duk don ya kawo mana cewa ba a samu wani abu wanda yake ba daidai ba ya auku kuma dama ba za a samu abin da ba daidai ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana sai yake cewa na'am qultu sai yace afa tahlib shin ka ka dan tso mana kana na'am sai ce eh me zai hana fa akhadha shatan sai kama wata daga cikin awakin a ah, faƙultu sai na ce da shi in fudu dar'a mina turabi yace karkaɗe hantsar ka kaɗe ta daga ko akwai ƙasa wa sha'ar ko gashi wal da kuma ɗan wani ƙazan ka za iya faɗa ido ɗan abin da kan faɗa mutum ido shi ake ce ma al yauwa ka duba inda wani abu da zai makale a jikin hantsar dan karka je ka tatso mana wanda zai sha wannan abu ya fi kowane dan adam daraja a duniya shine abin da ya damu abubakar ma'ana kada ya zama cewa nonon da za a tatso a baiwa manzan Allah sallallahu alaihi ma akwai wani abu da zai iya cutar da shi ku duba wannan ba buƙatar ka tsaya kana bayanin daraja da falala ta Abubakar radiyallahu anhu akan waɗannan ayyukan da yake yi hmm. rashin karanta waɗannan abubuwan shi ke cutar da wasu har su samu kofar da harshen su kazami ya iya taɓa manzan Allah ya taɓa ya iya taɓa Abubakar radiyallahu anhu akan wato wasu abubuwa da ba a karanta su ba kuma ba a san su ba yace a fakultu anfud wannan fi'il amr ne anfud ad-dar'a min at-turab ka kade wannan hantsar daga duk wani abu na ƙasa ko gashi ko wani ɗan ƙwaye-ƙwayen abu da zai iya cutar da mutum idan da zai shiga cikinsa fa halaba fi qabil sai ya tatso a wani akushi a wani abin nan babbar ƙwarya haka mai kauri ne ake ce mata masaki yawa kamar masaki mai kauri shine qab kafin hmm. da ainihin da ba'u masaki babba ya zubo kusbatan min laban wato wani ma'auni na laban an ce kusba ana nufin gwargwadon abin da zai cika koko shi bangaren ma'auni ake faɗin kusba shi kuma abin da aka zuba a cikin nasu a lokacin da ke tare da su a lokacin wannan masaki ne babba ina nufin an fahimci abin kamar ya sai zuma mana kwano ɗaya na laban kwano kamar shine kusba din kusban kuma gwargwadon abin da zai cika kwariya guda a ita wa ma'i idawatun dama tare da ni akwai wata salka hamaltu halin nabi na dauke ta ne dama don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya min minha ku duba ku ga irin wannan damuwa da abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya cewa na dauke ta dan mu dan mu kaza dan mu kaza komai cewa yake dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ko ba ka yake cewa ba yawa dan na dauko ta ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam yartawi minha yartawi shine ya sha ruwa yawa yana ce rawiya shine ka sha ruwa ka koshi in kuma abinci ne da ake taunawa ya ce ce mutum ya ce ya koshi a ce shabi'a ko yawa mu kuma a hausa da shan ruwan da cin abincin duk koshi ko ake cewa a larabci da bambanci in ruwa ne ka sha ko nono rawiya ake cewa yartawi ma'ana ya sha ya koshi wa yashrab ya sha wa ya tawabba ya kuma yi alwala dan haka na ɗauko wannan salka da za a rika zuba wato ruwa ko kuma wani abu a ciki fa ataitu nabiya sai na zo wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da wannan nono ya ce ka fakare tu an ya ce sai na ƙi a zuciyata ina tsoron in tashe shi saboda kawai muhimmancin abar manzo Allah sallallahu alaihi wa ya huta ya sami dan bacci yace fawafaqtuhu hina kaba sai na dace da cewa shi ma ya farka haka kenan Allah ya taimake shi bai fada abin da yake tsoro ba yana tsoron ya fada laifin ya tashi manzo Allah sallallahu alaihi ya katse masa bacci ya samu damuwa yawa sai Allah madauke taimake shi yana zuwa sai gashi shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya farka fa sababtu min al-ma'i ala al-laban sai ce sai na zuba ruwa akan wannan nonon hatta barada asfalu asfaluhu har sai da kasan sa ya sanyi mun san nono lokacin da aka tatse shi yana da dumi ko yace sai na zuba a kai har sai da katansa yayi dan wato sanyi sanyi fa qultu domin lokacin tsananin rana ba irin wannan nonon ake so ba an so an fi son nonon da yake da dan sanyi sai ce sai na zuba ruwa akan nonon saboda dai sami a dan sanyi sanyi fa qultu sai nace da shi ishrab ya rasulullah sha ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kalmomi da Abubakar ke faɗi da uslubi ne da siga ta umarni amma ta me ta roƙo ne ko ba haka ba iltimasi ne da kokarin jan annabi sallallahu alaihi wasallam da roƙon shi yayi abu kaza ba wai nuna girma ne abubakar ke nuna ya fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yace yi kaza yi kaza ba hmm. amma irin abin da mutumin da yake tausaya ma dan uwansa yake yi ne to sha wannan kurbu wannan dan tallafa ya dan da shi nan yi wannan duba ko kaman annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da lafiya ba dan komai ba saboda girman da yake da shi a zuciyar abubakar kuma ya tallafa masa ya rufina a gabansa ya taimaka masa duk abin da yake bukata ya zama yayi masa yayi masa hidima musamman a wannan lokaci da yake bukatar a wato taimako a irin duk abin da za a iya samu daga abin da za a samu na dan adam sai ce ishrab ya rasulullah yace sha ya manzon Allah fa shariba hatta raditu har sai da na gamsu cewa hakika ya sha din sun makala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alam ya anil rahim lokacin tafiya bai yi ba bane qultu abubakar yace bala eh yayi qala sai yace fartahalna shikenan sai muka tashi kuma muka kara yin gaba wannan yadda ya faɗe shi ya ciro wannan kissa gaba ɗinta daga sahihul bukhari ya ka ba maganar matsayin mai zancen wani abu a cikin ta bai inganta ba ingantaccen magana ne baki ta abu na biyu da ya auko akan hanyar ya gutsutsura abin ne saboda abubuwan suna da yawa in ya ce maka zai kawo kisar baki ɗaya zai cika littafin fiye da abin da ake bukata amma sai ɗauko wannan sai ɗauko wancan sai ɗauko wancan dan ya nuna mana dai wani abin nan na kaɗan daga cikin abin da ya auku sai yake cewa abu na biyu wa kana min da'abi abi bakari yana daga cikin abin da abubakar ya saba da'ab ne abin da ka saba yin sa al'adarka ta yau da kullum da'abuhu yawa ya kasance daga al'adar abubakar radiyallahu anhu annahu kana ridfan lil nabi ma'ana yadda ya saba da ma'an suna tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam to shine a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'ana ridfan yawa dan karfafa shi dan yi ga kuma abin da zai zo masa ta baya dama na gaba kuma suna gani tare eh in kuma wani abu ne zo masa ma baya ita baya to ya fara samun sa kada ya je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana shaykhan yu'rafu kuma dama abin da suka yi a wannan tafiyar sai suka yi wata dabara sai zama abubakar kana shaykhan yu'rafu ana ganin sa kamar wani dattijo mun gane a tsaka a haƙiƙa ne bangaren abin da ya shafi shekaru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi abubakar shekaru da shekara biyu mun gane wannan amma dan maslahar tafiyar kada a gane su sai yanayin sa kayan su ya zama yadda in ka hango daga nesa zaka ce abubakar kana shaykhan yu'rafu ma'ana dattijo ne ay yu'rafu hakaza haka za a gane shi kamar dattijo mun gane wannan yawwa wa nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam shabun la yu'rafu shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi kamar saurayi ne amma ba a gane ba a gani haka ma'ana shi ma za a ganshi kamar saurayi ma'ana ba ka gane shi idan ka ganshi ba za ka gane shi ba shi ko Abubakar haka yake a dattijansa annabi sallallahu alaihi ko da zaka hango sai ka kamar saurayi ne wani yayansa yake baya da shi suke tafiya dan ya bashi kariya yadda ba za a gane sosai ba na fata mun fahimci abu to shine sai yake cewa falaqiya fayalqa ar-rajulu Abubakar suna cikin wannan tafiya sai abubakar ko kuma wani mutumi kai sai ya haɗu da abubakar fa sai ya ce da shi man hadha ar bai na ya daika wane ne wannan mutumin da ke gabanka fa sai abubakar ya ce hadar ar-rajulu yahdini at tsariƙa wannan mutumin yana shiryar da ni hanya ne wannan abun shi laraba suke ce mu ne tauriya muna jin ana cewa tauriya ko yawwa tauriya ita ce ka faɗi wani abu yadda shi mai sauraron ka zai gamsu ya fahimci wani abu kai kuma a zuciyarka wani abu kake nufi daban yawwa yace wannan mutumin ya yahdini tariqa yana shiryar da ni hanya ne kaga ma'ana sai shi wancan mai sauraro kamar da ya gawo bari dai mu karanta daga abin da ya faɗa sai ce fa yahsibu hasibu sai mai zato ya zaci shine ma'ana fa yazunnu zannu ma'ana mai zato ya zaci annahu cewa shi abubakar ya ani bihi a tsariƙa yana nufin hanya dai wannan da ake takawa mun gani yau domin inda ake tafiya dama ai ga ga ga ga ga suna tafi da mai nuna musu hanya ko yauwa amma tun da aka faɗi wannan saboda yana so ne shi wanda ya tambaye shi ya fahimci cewa wannan mai nuna musu hanya ne don su gane ta ina za su bi hanya ta duniya wannan inda za a taka da kafa yawwa shi ko abubakar radiyallahu anhu abin da yake nufi malam yace wa inna ma ya'ni sabilal khairi abin da yake nufi hanya ta alheri shine hanyar addinin musulunci hmm. ku duba duk wannan ya nemi wannan ne don me don kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada a gane shi kada a zo a cutar da shi a ya zama cewa sakon musulunci ya kare abu na uku yace wa fi yawmi thani a wuni na biyu aw thalith ko na uku marra bi eh, khaimatai ummi ma'abadin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta khaimomi guda biyu na wata mata da ake cema ummu ma'abad al-khuza'iyya wannan kissa kamar da zamu ji ta akwai tattaunawa da malamai suka yi a kanta ah, wani zai ce to fara a ce ba ta da inganci kissa ce mai daɗin ji kuma akwai abubuwa da suka auku na mamaki da mu'ujiza na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kamar da muka ji wasu malamai sun yi magana akai amma dai kamar da ya kawo mana a wannan a wannan wuri da zamu mun kare za mu gani ibn qayyim ha ya amfani da wannan kissar ya faɗa bai kuma faɗi rashin ta ba sannan kuma alhakim annaisaburi mai almustadrak ala sahihaini ya rubuto wannan kissa wa sahahahu ya sayi riwayar ko hadisin ingantacce ne wa wafaqahu az-zahabi al zahabi shi ma ya yadda da haka a talkhisin sa na mun san al-hakim al-laysaburi yayi ne kamar da ya kira shi da sunan al-mustadrak al-sahihaini ma'ana ya bi hanyoyin da bukhari da muslim suke bi ta hanyar malaman su ya ruwato wani hadisi sai ce wannan hadisin ba su ruwato shi ba amma yana kan sharaɗin su sharaɗi ana nufin wato ma irin malaman da suke riwaya ta hanyar su ba wai sharadi wani rubutacce ba kamar da al'azumi yake bayyanawa idan suka rubuta wani ko ya rubuta wani hadisi ta hanya irin hanyar bukhari ta hanya irin ta hanyar muslim sai ya ce to wannan ba su rubuta ba amma gashi sai shi kuma ya hukunci a kai sai shi kuma sahihi ne to akwai maganganu da yawa akan wannan aikin na hakim akwai rubuce-rubuce da yawa waɗanda ba ingantattu ba sosai a cikin wannan kuma yana daga cikin mutanen da suke da tasahuli wajen kamar da malaman hadisi suka faɗa ba ni ba malaman musallahu hadisi suka ambata cewa al hakim yana da tasahuli sanyi da yawa wajen hadisin da yake ingantawa ko ya raunana musamman a cikin al akwai hadisai da yake babbu da yawa wasu ma mawdu'a amma zai ce maka sahihi wannan ne ta sa al zahabi mun san zahabi ko yawa sai ya dauki littafin ya masa aiki ya sa masa talhis al ya littafi na daban sai yanzu duk hadisin da ya ce sahihi sai ya ce i eh, sahihi ne gwargwadon shi ma yadda ya nasa istihadi har ma in kuma ba sahihi bane sai har ma za ka wani lokaci sai na lahu ya ma za a yi wannan ya inganta bayan akwai wani akwai wani akwai wani a ciki ko ce kaifa yasihu hadal hadis duk za ka ga irin wannan da yawa yana faɗi shi za fito bugun da aka yi na bugun Hyderabad a India tsohon bugu da aka yi na wani littafi din na mustadrak in ka same shi babba da shi haka to an rubuta a hashiyarsa akwai shi wannan magana ta zahabi aka sata a kewaye duk inda shi zahabi ya ce sahihi shi ma zai faɗa in sahihin ne sai faɗa sai ce eh, sahihun kamar ko kuma kawai ya bashi akan sahihi kawai in kuma ba sahihi bane sai bayyana cewa ba sahihi bane saboda kaza to shi yasa malamai duk inda suka kawo cewa alhakim ya inganta wani abu sai su biyo shi da cewa za a bi ma ina fata mun fahimta saboda amfanin abun agwama guda biyu a ga cewa eh malaman su biyun na suka ga ingancin abun ina fata mun fahimci wannan yawwa to zahabi ma yana ganin kissar a tana da kyau to wace ce wannan kissa na za mu iya gama ta ko sai yace wa kana mawqi'uhuma bil mushallal inda wannan khaymomin an ce khaymatai ai yawon nan damirin tasniya ne ko ma'ana haima guda biyu Wannan ce haima ana nufin me abinda muke faɗa mu ce shema ko wani kuma ce hema yawwa asali haima ne yawwa ma'ana tanti haka yake ko yawwa tanti ne guda biyu na wannan mata sunanta ummu ma'bad al-khuzaiya wurin nas inda wannan wuri yake shine wani wuri da ake cewa al-mushallal min nahiyati qudayt ta bangaren qudayt inda muka faɗa cewa akwai wuri sunansa kudaid kuma hanyar yana nan da wannan suna din ala bu'di nahwi 13 kilo kilometran min makka kilomita goma sha uku ne yanzu daga makka a lissafin kilomita na zamani mm. wa kanat ummu ma'badin ita ummu ma'bad nan imra'atan barzatan barzatan haka ake buta ka sa shakali akan ra'un ba barazatan ba barzatan nan ce barza anan matan da ta girma ba ta da miji ko da tana da miji ta girma amma takan fita waje ta gaggaisa da mutane ko ta mu'amala ma da mutane tare da kame kai an ta akwai dattijan da zaka gansu mata kowa ma zai tsaya da ya gaida ita misali irin manyan dattijan unguwa mata din nan wani kawai wanda ma ba ma alaka ce da su ta jini ba zai je gaida gogowa ne ko wanti haka a unguwa to irin wannan tare da kama kai ba matar banza ba ce matar kirki ce amma kuma takan fito misali idan matafiya sun zo wucewa ta ba su nono su sha ko ta dafa musu wani abu su ci a wurinta su huta su wuce ina fatan fahimci abu yau tare da kame kai dan asalin wasu malamai abin da suka ce ba abin da ake min da barza shine al-imra'a al-afifa matar da take kamanniya amma kuma tana hulɗa da mutane ta taimaka musu domin samun lada shine asalin abin da ake min shine barzatan janijatan mace ce mai juriya mai karfi wato mace ilim mai kamar maza tahtabi bi fina'il khayma wato ta yi zaman ihtiba'i a larabcin an ce ihtiba'i shine zaman da mutum zai sa gwiwoyinsa a gabansa sai ya sa hannunsa haka sai ya tare gwiwoyin sai zama yana dan jingina hannayen nasa yana bashi wani support haka shine ihtiba'i ina mun gani waye zai irin sa mu gani yawwa to wannan zaman shine ake cewa ihtiba'i kowa dai daga cikin mai yana yin sa yau kuma larabawa sukan yi shi da hannu sukan yi kuma da kyalle sai mutum ya samu wani kyalle sai ya daure jikinsa saboda ya huta har yanzu akwai yanzu ma za a gani na taɓa wurin da na fara ganin wannan a Madina wani tsoho na ganshi a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kike wannan kuma sai kike wannan shine ihtibai da kike karantawa a hadisi yanzu sai suka yi masa wani dan belt haka sai mutum ya sa belt din ya tazagaye jikinsa sai ya balle sai ya saki hannunsa kawai zai iya motsi yadda yake so kuma jikinsa akwai hutu sosai a irin wannan zaman za ga ba ka saurin gajiya ba dan wani lokaci kuma sai mutum ya kwance ya miƙe kafarsa to wannan shine ake cewa zaman ihtiba'i yau mun kuma yanzu muna yin da da hannunmu yau su ma dai larabawa suna da hannun nasu almuhim ta zauna irin wannan zaman fi sina'i a farfajiyar wannan haimomin guda biyu kamar gida ne tsakar gida shi ake cewa farfajiya ko yauwa to a wannan tsakanin haima da haiman sai ta zauna a wannan farfajiyar ta yi irin wannan zama na ihtiba'i summa تطعم آه، آه، تطعمك كي وتسقى آه، ثم تطعم وتسقي من مر بها سيزم تنا شيروا تنا شاروا ده متوم الله وتوزي وشي ده متوم اللي يزو ذا أبنتنا سيزونا يشاء يشاء أبنتي يشاء أبن ده يشاء يوشي فسألها سي أبو بكر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم سي من زال صلى الله عليه وسلم سيدا أبو بكر رضي الله عنه سكى تنبيتها هل عندها شيء shin akwai wani abu tare da ita da za a dan sa a bakin faqalat sai ta ce wallahi kana inda na shai. a law kana indana shay'un ta ce wallahi da a ce muna da wani abu ma uzi kuma da ba zan hana ku ba a waza a a'dama wa Afkara. ka hana mutum ya zama cewa ka rasar da shi ko ka rasa masa wani abu ita ta ce da wallahi da muna da wani abu da ban hana ku ba alƙira wa sha'azib in an ce alƙira ne. abin saukar baki kayan guzurin da mukan sauki baki azib babu ma'ana istafat sun kare washa su kuma dabbobi su ma azib an ce azib ana nufin istafat ai ba'udat fil mar'a sun yi nisa wajen kiwo ma'ana sun tafi nesa ba su dawo daga kiwo ba mun fahimci abu ma'ana kayan da zamu ba ku dai ku ci babu dabbobi da za a tatsa a sha nono su ma babu sun tafi kiwo ba su dawo ba na fata muna fahimta yace wa kanat sanatan shahba mm. kuma wannan shekara shekara ce wanda take shekara kamar toka an ce shahaba shine abin da ke gray kalar ta gray ma'ana kasa mun san gray to ruwan toka to ko shekara in ta zama busasshiya babu babu ni'ima to ita ake ce ma sanatan shahaba yawa ma'ana shekara ce ta fari ba a samu ruwa isasshe da za a samu ku samu abin da za ku ci ba fa nazara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila shatin fi kasr al-khayma sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya dubi wata daga cikin awakin da suka rage fi kasril khaimati a janibin khaima kasar ana nufin janib wato a banga a gefen ita wato shema hmm, a gefen gefen tambaya ne akwai ake yau yana dan jan hankalin mu ko ce a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi wata daga cikin awakin da suke gefen wannan khaima din a faƙala sai ya ce ma hadhihi shatu ya umma ma'abadi wannan akuyar fa yace wannan akuyar fa ya umma ma'abad sai ke tambayar ta qalat sai ta ce shatun khalafaha aljahd wannan akuya ce wadda wahala ta zaunar da ita saboda wahala ma ba ta iya tafiya kiwon ba shine khalafaha au khallafaha aljahdu anil ghanami wahala ce ta zaunar da ita shine khalafaha. ta zaunar da ita ta tsaya a baya anil ganam daga sauran wato dabbobi da suka tafi faƙala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce hal biha min laban tana da nono qalat sai ummu ba'abat ta ce hiya ajhadu min dalika ai wahalar da take jikinta ta fi haka ma ba ta iya baka komai ba ta fi karfin ta iya fidda nono wadda ba za ta iya zuwa kiwo ba ina za a samu nono a jikinta ai a kaikace take faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ta'azani ne li an ahlubaha shin ki bani izinin in tatse ta to kaga dole ita ma ta ce kai wannan wani irin mutum ne kuma eh an ce ga yadda dabba take a bushe sai cewa kake a baka yawwa a lokacin qalat sai ce na bi abi anta bi abi wa ummi uwata da ubana fansa gare ka in ra'aita biha halabat in dai ka ga abin tatsa to ta mu gani fa halubha suka ka tatsa mu gani fa masaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi dar'aha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi hantsar hantsar ita wannan akuya ya shafe ta haka wa sammallaha ya ambaci sunan Allah ya ce bismillah ya shafi hantsar wada'a kuma ya addu'a nan ba a kawo mana lafazin addu'ar me yace ba to da yayi wannan fatafajjat alaihi wa darrat a lokacin take sai ta ambulo shine fatafajat nan da nan kawai sai ta batse da turo nono take kawai daga shafawa da bismillah da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga nono darras ya rika kwararowa kuma hmm. fada'a bi ina'in laha sai ya ce a kawo masa wani mazubi da ya hango shi a gidan ya ce a kawo wancan mazubi din ina'in nan ya sa mana yarbizu hmm. a sauran littafai yurbibu da bamma na ya'un saboda ruba'i ne yurbibu rahta wanda zai kosar da arrahta nan ce arrahat mutum daga uku zuwa goma shine rahat ai mun san wannan ko yawa ma'ana ya aka ce ga wani mazubi can kawo zai isa mutum goma zuwa ƙasa haka su sha mm, sai ce a kawo shi ba fihi sai ya tatsi nonon a ciki hatta alat rawa har sai da kumfa ta zo sama ma'ana yayi yawan da sai da aka samu kumfama a sama shine ar-rahwa fasaqaha ya shayar da ita fasharibat hatta rawiyat ita kanta sai da ta sha ta koshi ita ummu ma'abad kenan yawa wasaqa ashabahu ya shayar da waɗanda suke tare da shi a tafiya an mun san akwai abdullahi bin uraikit da aka ɗauki haya akwai kuma amir bin fuhaifa wanda yaran abubakar hatta rawau har da kowa ya koshi ne hatta rawau karka ce har suka ruwaito yawwa hatta rawau har da suka koshi summa ba sannan shi sai ya sha sallallahu alaihi wasallam ku duba girma yawwa sai da suka sha sannan shi ya sha bai nuna zalama ya ce bari ya fara sha sannan kowa ya sha ba yawwa tarbiyya ce ita ma wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babba idan aka samu wani abu ko farauta aka ko wani abu ya bari na ƙasa da shi su samu sannan kuma shi sai ya amfani da shi mm. ba kashin dankali ba ke nan ko yawwa ya ce wahala ba fihi saniyan sai ya sake ɗaukar wannan mazubi ya sake tatsar karo na biyu hatta mala al'ina a har da ya cika wannan mazubi ɗin sun raho inda hasannan ya tafi ya bar shi farta halu suka tafi ma'ana ya bar mata shi da ya tatsa sai ya bar mata ya bar wa ummu ma'abad to ga guzuri nan su kuma suka kama hanya suka tafi na shan su na lokacin kawai suke so Hmm. falamma fama labifat ummu ma'abad ta ga abun mamaki ba ta daɗe ba shine ma zan fama labisat ba a daɗe ba an ja a zauju ha sai ga mijinta abu ma'abadin baban ma'abadi ya zo ya suku a anuzan yana tafiya koro wasu awaki a anuz jam'in anaza yawwa a anuzan ya koro wasu tumaki waɗanda suke ijafan busassu shine ijaf hmm. sab'un ijaf ko suratu yusuf kuma da yatasawakna hazlan ai yatamayalna hazlan suna kar wuyan suna karkacewa saboda tsabar rama wuyan kansa baya tsayawa wato wuyan kansa ya kasa tsayawa saboda tsabar rama sun rame kwata-kwata yadda wuyan baya tsayawa sai karkacewa yake shine ma'ana ya tasawakna hazlan in an ce hazl an ce insanun hazil mutumin da yake ramamme shine hazib marar karfi marar ah, wato jiki falan mara allabana yayin da ya bude ido ya ga wato nono a cikin wannan mazubi da aka zubo ko daro ko masaki ajiba sai yayi mamaki fa qala sai yace min aina laki hada ke kuma bayar Allah daga ina kika samu mana wannan yaya yi ga nono yau a gidan nan washatu azibun bayan kuwa tumakin ba sa nan ko awakin ba sa nan waɗanda za ba da nono sun tafi kiwo in an ce azib shine ikhtafa kamar da gaya mana ɗansu yawa ma ya zubu anhu misqalu barra yawa mm. sai yake cewa wala haluba fil baiti babu kuma mai nono dabba da akan aje dan kawai ta bada nono a gida ita ake ce haluba a kowane mai kiwo ya san wannan mm. babu ita a gida faqalat sai ta ce la mm, ba wani abu ne auku ba illa annahu marra bina rajulun mubarakun wani mutum ne mai albarka ya zo mana kana min hadithihi kaita wa kaita ka ji labarinsa kaza da kaza da kaza shine kaita wa kaita wa min halihi halinsa kuma da na gani dai kuma shi ma kaza wa kaza kana sai yace inni wallahi arahu urahu kai yace inni wallahi urahu akwai bambancin arahu da urahu arahu ina ganinsa <clears throat> da ido urahu kuma ina zatansa yawwa ma'ana a gani na a zatona ina zatan wane ne yawwa sai ce inni wallahi urahu sahiba quraishin ina zaton shine mutumin nan da ƙurashawa suke nema ayu allazi tatlubuhu wanda quraishawa suke nema sifihi li siffanta mini shi shine sifihi siffanta min shi ya umma ma'bad fawasafathu bi sifatihi al sai ta siffanta shi da siffofinsa masu daraja wasfan badi'an wato siffantawa irin siffantawa ta ƙwararre wajen siffantawa yawwa don ta kware wajen wa ka'anna a yanzu ilaihi wa huwa amama in kana jin siffar da ummu ma'abata siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana sauraro sai ka ji kamar gashi a gabanka saboda yadda ta iya siffanta wuri ko siffanta mutum وسننقله في بيان صفاته صلى الله عليه وسلم في اواخر الكتاب yace wannan siffantawar da ummu ma abatte wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu cinyo shi ma'ana zamu kawo muku shi a ƙarshen wannan littafi inda zamu bayyana siffar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin ya tsallake a nan a hadisin ummu ma abatin cikakke ta siffanta shi da siffofin da ta faɗa shi kuma nan sai tsallake saboda yana niyyar zai kawo shi a ƙarshen wannan littafi din mu gani yana cikin kuma wato masajid din da malamai in suka zo a sira bayan sun faɗi sifofin annabi sallallahu alaihi da aka roto daga hadisai sukan ambaci wannan wato abinda ummu ma'abad ta faɗa kamar littafan shama'il wasu sukan faɗi cewa dama ummu ma'abad ta ce mai kaza ne mai kaza ne mai kaza ne domin sanin sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma bangare ne na wannan addini din dan duk abin da ke alaka da shi to yana da alaka da wannan addini namu na musulunci shine sai ke cewa wallahi eh, na faƙala abu ma'abadin sai abu ma'abadi ya ce wallahi haza sahibu quraish na rantsa da Allah shi ne mutumin nan da eh, mutumin quraisha wannan allazi zakaru wanda suka ambace shi wanda suka ai allazi zakaru min amrihi ma zakaru wanda suka ambace abin da suka faɗa dangane da shi eh, ya ce laƙad hamamtu an ashabahu ce wallahi da na yi niyyar in bi shi in zama cikin masu binsa. sa wala af'alanna na rantsi kuma sai na aikata haka in wajattu ila zalika sabilan in na samu hanyar yin haka sai nayi sai na bi wannan mutumin na bi shi na zama cikin mabiyansa wa asbaha sautun bi makkata to anan sai sai kuma aka ji wani sauti a makka a lokacin nan da aka yi wannan kissar sai aka rika jin wani sauti a garin makka aliyan madaukaki yasma'uhu ay yasma'unahu mutanen maka gaba ɗaya suna jin wannan sauti din wala raunar qaila amma ba sa jin mai faɗin magana din a makka sai aka ji wani sauti ba sa mm, menene wala yarawna kai ba sa ganin wato shi wannan mai magana din amma suna ji ga sauti ana ji amma ba a ganin mutumin da ko wanda yake faɗin wannan sauti din me yake faɗi wasu baitoci ne na waƙe yake cewa jazallahu rabbul arshi khaira jaza'ihi رفيقين حلا خيمتي أم, أم معبدي هما نزلا بالبر وارتحلا به وأفلح من من أمسى رفيق محمد فيا لقسي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يحاذى وسؤدد ليهن, بك آه، ليهن بني كعب مكان فتاتهم مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد سلوا أختكم عن شاتها وإنائها fa innakum in tas'alu ta tashhadi <coughs> iya abinda malamin ya kawo kenan a wannan wuri wasu wuraren akwai dan ƙari da ya zarta haka yana cewa jazallahu rabbul arshi Allah ubangijin al'arshi ya sakawa khaira jaza'ihi da kyakkyawan sakamakonsa mafi wato mafificin sakamakonsa ya sakawa rafiƙai ne. wasu abokan tafiya guda biyu yana nufin manzo Allah sallallahu alaihi da Abubakar halla waɗanda suka sauka da khaimatai ummi ma'badi wato a tantin ummu ma'badi a huma nazala bil birri su waɗannan mutum biyu sun sauka da alheri wartahala bihi kuma da shi suka tafi ma'ana sun kuma tafi cikin alheri albirri ana cikin alihsan anan yawa wa aflaha man affa man amsa rafiqa muhammadi kuma mutumin da ya wayi gari a matsayin shine rafiqa muhammadin wato abokin tafiyar muhammad aflaha wannan ya samu babban rabo ana nufin wa abubakar radiyallahu anhu yawa fayali qusayyin ya ku ma'ana kaman yace ta'alau ya qusay ya ku banu qusayyin qusay ayyana cikin kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yawa qusay ibn kilab in ka bi silsilar dangantaka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yana cewa fayalu qusay ma za wallahu ankum ai kamar yana cewa ta'alu ya qusay ya ku mutanen qusay kabilan quraishawa ku zo lina'jaba minkum ku zo mu yi mamakin ku fima azfaltumuhu min hazbikum shine fasar abinda ya kawo anan ma'ana cikin abin da kuka yi watsi da shi ba ku ma san da shi ba na irin rabon da Allah madaukaki ya muku kamar yana cewa ne ya ku quraishawa wannan irin rabo ne Allah ya tattara muku shi shine zawallahu ya tattaro muku shi amma ku ba san da shi ba Allah ya zaɓi mutum a cikin ku mai alheri irin wannan amma ku ba kuma yi imani da shi ba mun fahimci zancen yawwa shine ma'anan a fayalu qusayyi ma zawallahu ankum bihi min fi'ali tare da shi akwai ayyuka la haza wanda ba mai iya yin irin su wasu udadi da kuma shugabanci da jagoranci li yahni bani ka'abin kai muna murna ga banu ka'ab nan kuma banu ka'ab yana nufin kabilar ummu ma'abad yawa muna murna kamar an ce li yahni kamar a ce congratulation wato abin murna ga bani ka'abin makana fatatihim matsayin yar nan tasu fata ana nufin kamar budurwa amma nan suna nufin ummu Ma'abad. matsayin wannan ma ya tasu wa maq'aduha da mazauninta lil mu'minina bi mursadi bi marsadi wato wanda ta zama tana dako ga mu'minai su zo ta taimaka musu shi abin da ke nufi yace sanu ukhtakum ku banu abin kabilar ummu Ma'abad kenan sanu ukhtakum ku je ku tambayi yar wannan taku an shafe ha dangane da akuyarta wa ina'iha da mazubinta kwanan nan nata ko wato masakinta fa innakum ku lalle in kun tambaye ta ai ne fa innakum kudin nan in tasalu in kuka tambayi ashata ita kanta akuyan nan tashhadi ita kanta za ta yi shaida akan abin da ya faru wannan dai magana ce ta mawaki kuma jidda dai a bai wuce in an samu haka din abin ya faru ba tunda ya faru a zamanin annabci zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan waka ko waƙe an ji ta ne a makka sautin kawai aka ji mutanen makka sai suka ji wannan to a lokacin nan barmiji mu ji qalat asma'u sai asma'u binti abubakar da yake tana gida a makka sai take cewa ma da raina aina tawajjaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga makka wato ba mu san inda ya dosa ba iz aqbala rajulun min aljinni sai wani mutumi daga aljanu hmm, ma'ana sai wani daga cikin aljanu ya zo min asfala maka daga ƙasan maka fa da hadhihi al shi ne ya yi mana wannan waƙe da muka ji wani aljanni ne ya zo ya ba da labarin wannan abin da ya auku wannasu unahu wa ya yasma'una sautahu sai mutane suna bin sa kuma suna jin sautin sa yana bi unguwa unguwa yana maimaitawa yawa wala ya rauna ba sa ganin sa hatta kharaja min a'laha har ya fita ta saman maka ma'ana saboda maka kamar da muka ambata kwari ce ko yawwa ana cewa asfala maka kasan maka ma'ana inda garin yake kwari a alaha kuma can inda yake tudu yawwa ya fito daga kwarin har sai da ya fita ta saman garin inda garin ya fi tudu qalat asma'u take cewa falamma sami'na qawlahu yayin da muka ji maganar wannan aljani arafna haythu tawajjaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ne muka san a ashe ashe ga hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi mun gane yawa wa anna wajhahu ila al-madinati cewa ashe lalle madina ya dosa tunda da dama ba su gaya kowa inda za su ba haka suka fita to wannan shine karshen kissar kuma kamar da na ambata mana nan shi malam mai littafin ya ce ya turo wannan kissa daga zadul ma'ad da kuma dama akhrajahu al-hakim fil mustadrak kuma al-imam az-zahabi ya wafaka masa akan cewa wannan kissar mai kyau ce wasu malaman kamar da ambata mana sun launa nata amma dai gwargwadon hali yusta'nasu ana iya nutsuwa da amfani da wannan ingantawa ta zahabi da ya yi inda ba an sami wani abun ban sa kuma kuma samu wani lokaci da na binciko mana wasu abubuwa na wasu malaman fiye da haka ba in Allah madauki ya kai mu sati ne zuwa inda wani abu da ya saba ma wannan insha Allah na zo mana da shi Allah subhanahu ya kara mana ilimi da fahimta malam yana cewa mana ina roƙon addu'a gunka da yan uwa bisa karuwa da na samu to Allah madaukaki ya sa albarka ga abin da aka samu karuwa da shi a sawa'un namiji ne ko mace Allah subhanahu ta'ala ya masa albarka ko ya mata albarka kuma ya sa shi cikin salihan bayansa da za a yi alfahari da su muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana albarka mu ma a cikin rayuwarmu dukkaninmu da muka haɗu a wannan wuri da duk mai sauraron mu muna roƙon Allah maɗaukaki ya biya masa bukatunsa na alheri duniya da lahira Allah haɗa zukatanmu a nan duniyar cikin ƙaunar juna da tausayin juna da kuma wato taimakon juna da zaman lafiya da juna duk kuma abin da zai kawo wata damuwa tsakaninmu muna roƙon Allah maɗaukaki ya maganin su ya kau da shi Allah ƙara mana haɗin kai da kwanciyar hankali Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka ga 'ya'yanmu da matanmu da dukiyarmu da ayyukan da muke aikatawa Allah ya sa mana wannan ƙasa tamu ka ba mu kwanciyar hankali da zama lafiya fitintunu da suke tasowa nan da can yau da gobe muna fata Allah maɗaukaki ka dakatar mana da su Allah subhanahu ta'ala ka taimaki addinin ka duk abin da za a kulla don a cuce shi ya Allah ka tsare duk abin da za a tsara don a cuce shi ya Allah ka warga da tsarin Allah subhanahu ta'ala mu kuma ka tsara mana basira mu fahimci addinin a yadda yake ka kara mana haƙuri da junanmu wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin